Shugaba Akufo Ado ya faɗi haka ne yayin da yake jawabi wajen bikin buɗe wani babban taron majalisar dokokin ECOWAS wanda aka fara ranar Juma'a 29 ga watan Satumba zuwa 7 ga watan Oktoba 2023 mai taken rawar da majalisar ECOWAS za ta taka dangane da kalubalen da ke tattare da sauyin tsarin mulki ba bisa ka'ida ba da kuma iyakance wa'adin shugaban ƙasa a yammacin Afirka wanda majalisar ECOWAS ta shirya garin Winneba da ke ƙasar Ghana. Shugaba Akufo Ado ya ce. Parliament, to speak against the extension of presidential term limits by some leaders to strengthen their grip on power. These actions tend to result in discontent among the populace which creates fertile grounds on which military intervention disingenuous feed. Ina kira ga 'yan majalisar ECOWAS da su yi magana kan ƙarin wa'adin mulkin shugaban ƙasa da wasu shugabanni suka yi domin ƙarfafa zaman su kan mulki. Waɗannan ayyukan suna haifar da rashin jin daɗi a tsakanin jama'a wanda ke haifar da yanayi mai kyau ga sojojin juyin mulki su gudanar da aikin su Riko da wannan inji shi zai tabbatar da cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da dimokuraɗiyyar ƙasashenmu inda ya kamata mu samar da da tsarin gudanar da mulki bisa tsarin raba madafun iko mai sharhi kan harkokin siyasa kuma sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti isa abdulhamid ya ce wannan kira ya yi eh, wanga kira ne mai muhimmanci sosai juyin mulkin da aka afirka da yawan su yana dangantaka da shugabannin da suka jima wanda ke wadon su ya wuce suna zaune sun kita tashi wanga abu yana kawo juyin mulki domin afirka ne da aka samu shugaba na ya kai shekara arba'in ina zo da kai wanda ke ba daidai ba ne to wanga kira na so ma da a ce an kara kiran ga an isar da shi zuwa ga majalisar dinkin duniya duka baki daya wanda yake su ba su sa baki su ce duk wanda wa'adin shi ya kai in ya kara wa'adin shi wannan kasa ba za a yi wani kasuwanci da shi ba ba wani yarjejeniya da wannan kasa ba za a taimaka mai ba yana neman buwa. sai dai malam siba shakibu sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Accra ya ce ko da yake kiran yayi daidai amma da ya dau mataki a lokacin da yake shugaban kungiyar ECOWAS da ya fi. wannan kira kira ne mai mahimmanci to amma a gani na wannan kira ba wannan a wurin ne shugaban shugaban kasan Ghana ya kamata ya yi shi ba. Ina tuma shugaban kasan Gana ya zama maga kujera na ECOWAS baki daya, To inda ya kamata ya je ya karfafa wannan kira kenan shine zama na ma'awara na shugabannin kasashen Afirka ta yamma musamman da kuma shugabannin Afirka baki daya a wurin ne ya cancanci ya yi wannan zance. Saboda shugabannin majalisai ba su da karfin iko inda yake za su iya su hana shugabanni na kasashe arwatar da kudurorinsu. Yunus Salahuddin Obanjo mai sharhi kan siyasa da al'amuran yau da kullum ya ce wannan kira daga bakin ɗaya daga cikin shugabannin da suke da ƙarfin yin hakan na nuni da cewa za a iya cimma burin dimokuraɗiyya a yankin. Tun da yau shugabannai waɗanda yake su ne ainihin member state na ECOWAS da kuma African Union suna korafi kuma su ne waɗanda yake ake zargi da irin wannan ta'asa ko irin wayannan magudi cikin harkan dimokuraɗiyya. In dai ya zo yau suke magana to sai mu ce kamar Allah sa um, kwalliya ta biya kuɗin sabili saboda su za su fito cikin al'umma ko baina jama'a su yi magana amma idan su koma sai suna kasa suna irin kundin tsarin mulki barna saboda ainihin suna su su cimma boresu. su majalisar ecowas na kunshe ne da kujeru 115 inda kowace ƙasa mambobi ke da tabbacin samun mafi karancin kujeru biyar yayin da sauran kujeru 40 aka raba su bisa yawan al'ummar ƙasa wannan ne karo na biyu da ƙasar ghana ta karɓa kuncin wannan taro da ake gudanarwa su bi a shekara idris abdullah bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.